وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا شاشدة ga watan ramadan sha shida ga watan ramadan saura kwana goma daidai mu rufe karatun nan insha Allah Allah sa muna da lafiya wanda shine ya dace da wato goma sha ɗaya ne ko ko sha biyu yau sha ɗaya ne ga watan shida shekara ta 1400 da a shekara ta bakwai a lissafin turawa yau karatunmu insha Allah za mu tike ne akan bayani dangane da jarrabawar da Allah ya wana na Aisha wanda wannan jarrabawar ta girgiza ta ta gigita ta abin tausayi abun kuka wanda wannan zai nuna mana duk matsayin da kake da shi a wajen Allah to gaskiya bai gagara ba ka shiga cikin jarabawar Allah Shi shine abinda ake ce da shi hadisul ifk labarin wato ƙarya da aka yi wa nana aisha aka mata sharri aka tumce ta da mummunan abu wanda bai daɗi ba imam bukhari ya kawo hadisi a babi na 3836 hadisi na 4141 wanda ya kawo shi daga malaminsa abdulaziz ibn abdullah har zuwa ya tike zuwa ga wato ubaidullahi bin abdullahi bin utuma ibn mas'ud shi kuma ya rawaito daga nana aisha da kanta take ba da labari mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce lokacin da masu ƙarya suka faɗi ƙarya a kanta suka yi duk abin da za su faɗa kar ku manta da matsayinta da darajarta da kimanta a matsayin ta na mata annabi amma bata wuce a mata ƙarya a gari ba so ke ma sai ki shirya duk darajar ki duk kiman ba mamaki wata ran a yanka miki wani sharri kuma ya kewaye gari a ita toyawa da farkon labarin na Aisha take cewa a ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai yi tafiya shi kam yana tafiya da matansa kuma ƙuri'a yake yi tsakanin matan nasa duk wacce rabanta ya fito idan Allah ya bata na dacewa ta ci ƙuri'ar to tare da shi za ta tafi nan abin da ya kamata mu gane shine maza ya kamata su adalci duk lokacin da namiji zai yi tafiya in dai da matansa ba ɗaya ba ne ba biyu ba to ya kamata ya musu ƙura ba wai zai zaɓi kyakkyawan ciki ya tafi da ita ba ko ya zaɓi wacce take ta gaban goshi ya yi tafiya da ita ba ko ya zaɓi wacce ya fi jin tsoro ya tafiya da ita ba ko kuma ya zaɓi wadda ya fi jin daɗin rayuwa da ita ta auratayya ya yi tafiya da ita ba ko ya zaɓi wacce take ya fi jin tsoron danginta in bai tafi da ita ba su za su zo su sille shi ya tafiya da ita ba a'a za ka hada su ne gaba ɗaya kai musu ƙura'a wance zan yi tafiya zan je umra amma ina so zan ɗauki ɗaya a cikin ku mai gida ba za ka ɗauke mu mu biyu ba wallahi ba da hali iya kuɗin biza na da tiket ɗina na mutum ɗaya ne to ya za a yi sai ya zauna ya rubuta ƙuri'a takarda ta adalci da gaskiya ɗaya a cikin takarda ya ɓuya ya rubuta ɗaya rubuta tafiya saudiya ɗaya kuma ya rubuta mata zaman gida takarda guda biyu ya dunkule su tun da matan bene, ya murje su ya dunkule su ya karkada a hannunsa shi ma bai san wacce ba ne sai ya zuba musu sai ce ku zaɓa to yanzu nan an zo zaɓawa za ta fara uwar gida ko kuma amarya kin san nan ma wajen rikici ne sai a ce ai wallahi ya hada baki da ita daman yace ta fara zaba to yanzu ya za a yi sai a ce su yi warwaso kawai ku dai kamata ku faɗa don Allah ku taimaka mu yaya mutum zai iya kubuta daga zargin ku to kowace ta ɗauka kenan su ɗauka a tare ko sai a ce to ɗaya biyu uku ku ɗauka haka za a faɗa to shi kenan kai lallai Allah sauke saboda tsabar karma a ce mutum ya rashin adalci dan wani yana ba da labari ya ce da aka yi ƙuri'ar ya kaɗa ya kaɗa ya kaɗa sai ya watsa ashe wai ya yi magana da wata daga cikinsu amaryar da zai tafi da ita ya ce in kin zo akwai a cikin takardun za ki ga wata bata matsu sosai ba to ita za ki ɗauka kuma in kin ga in nazo zuba za ki na war na watsa saka war to ki kula kake gaggawa duk wanda ke ganta a matse to ba ita bace kin wannan mai alamar bude bude wai ita zaki dauka mazan nan na wannan zamani ba su da kirki ba wallahi suna da wahalan sha'ani wani wallahi zai iya zuwa ya shiga ɗaki ya daidaita da matar wacce yake so ya tafi da ita ɗin ba dai ƙura'a ce aka ce za a yi ba to an yi ƙura'a sai ya gaya mata ya ce ga da ko kuma za ki ga a takardar akwai alamar jaji jaji na ɗan karce ta da jan biro in kin ga alamar ja ita za ki ɗauka maza yanzu za su yi ko ba za su yi ba ana yi ma yawwa to ni dai ba ruwana na riga dai ni dai na bada fatawa abin da nace ayi qur'a ta adalci idan kun hada baki da shi yaje ya gaya miki wannan kuma Allah zai kama ku amma abin da ya kamata ayi qur'a kamar yadda annabi ma yake yin qur'a nana Aisha take cewa sai aka yi qur'a a wani yaƙi cikin yaƙuwan da annabi zai tafi ta ce sai rabona ya fito kawai sai gashi ni ne na cinye wanzu Allah ya ce to tattara kayanki da ke za mu tafi wannan abin ya faru ne bayan Allah ya saukar da ayar hijabi ayar hijabi mana an saukar da ayar da ke nuna a lullube jiki kun san da haka ake fita sannan kuma maza kowa yana iya shiga gidan kowa a da amma da aka saukar da ayar hijabi to sai ya zama akwai ka'ida ba kowa yake shiga gidan kowa ba ke ma yanzu ya kamata ki gyara kada gidanki ya zama kamar tasha kowa yana shiga ba ki da tsari samarin unguwarku a cike suke a gidanki ‘ya'yanki ‘yan mata ba su da tsaro kowa ya gansu kowa yana ganinsu. rayuwa ta boko rayuwa rashin addini ga yara ‘yan mata gaddan gaddan da matsatsin kaya a tsakar gida suna zirga-zirga samarin unguwa suna shigowa wai suna hira da su wai hira wai zan je gidan wance za mu hira ki haɗu da ke da 'ya'yanki 'yan mata da mazaje su shigo miki gida ke a gidanki ma wasu ma nan suke za su ci ɗumami? saboda kina da kirki kin iya bada ɗumami. ku gyara halinku wannan rayuwar ta ƙauyanci da rashin wayewa da ake mata su wulakanta kansu wannan ba daidai ba ne Allah ya baki daraja ki tsari daraja ki ta ce a lokacin ana ɗauka na a wani abin da ake ce da shi haudaci haudaci wani irin wato darbuka ake cewa wani irin ɗaki ne da ake ake ɗora mata a kan raƙuma idan mace ta hau raƙumi kin ga zai rinka tsalle da ita ana ganin jikinta yana kaɗawa to wannan bai kamata a gama ce jikinta yana kaɗawa ba tana tafiya to su larabawa abun da suke yi sai su yi mata ɗaki na itace da tsumma sai ta haus sai ta shiga ciki sai a ɗaga wannan ɗakin a ɗora a kan raƙumin sai a ɗaɗɗaure shi to duk inda za a karkada a karkada sai dai a ga ɗakin yana kaɗa ba za a hango mutum ba shi yasa malamai suka ce bai halatta ba mata su rinka sa irin dogon takalmin nan mai tsini kin san takalmi mai tudu ta ƙasa mai tsini shi turawa sun yi shi ne saboda ya rinka kada jikin mace idan kika sa flat takalmi to za ki tafiya normal jikinki baya rawa amma in kin sa takalmi mai tsawo mai tsinin nan to kina tafiya kafa tana murgudewa murgudewa murgudewa murgudewa to wannan murgude murguda to yana kada miki jikinki ne saboda ki tallata kanki ga duniya ga mutane mijinki a ɗakinki a gidanki ya halatta ki sa masa mai tsini ba ma mai tsini ba Allah sa allura ne a ƙasan takalmi shi kam ya halatta ki masa komai amma in dai za ki fita waje to bai halatta ki saka takalmin da zai zo yana karkada jikinki dan saboda wani ya ganke shi sha'awarki ba ki sani cewa miji ɗaya za ki aura kuma akwai mala'iku a tare da ke masu rubuta miki zunubi da masu rubuta miki lada ki sani cewa duk shedancin da zaki yi wata ta riga ki ta yi ta gama yanzu tana kabari so saka takalmi mai tsini bai halatta ba ga ya mace budurwa ko mai aure in za ta fita waje za a ganta amma a gidan mijinta ya halatta ta saka wa mijinta wanda yanzu ba ku fiye damuwa da sawa mazajen naku ba kawai abinda abinda kuke yi shine kawai sai dai ku ku yi daidan ku burge kawai shine abinda ya dame ku wanda wannan kuma ba daidai ba ne kuskure ne Allah ya ganar da mu sai ta ce sai aka sa aka rufe ni aka lullube ni sai muka kama hanya muka tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da izininsa aka yi wa nana aisha wannan daki da ake ɗorawa kan wato raƙumi ta ce mun taho muna dawowa mun kusa zuwa mun kusa zuwa madina um, sai muka zauna a wani wuri da muka zauna muka ɗan ɗauke kewa haka da raƙumanmu da ababen hawanmu mu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa to maza maza a tashi a kama hanya a tafi a ƙarisa madina yaya aka yi sai na tashi dan je dan zagaya kamar yadda dan adam yake zuwa ya je biya bukatarsa na dawo wajen abin hawa na ina shafa na. sai na ga ban ga sarƙata ba sarƙata tsinke sarƙata faɗi ta ce na yi ta neman wannan sarƙatawa neman sarƙan nan ya tsayar da mu annabi ya sa aka yi ta neman sarƙan har ya zo ya kwanta a jikina yana bacci yana hutawa sai ga mutanen da suka kasance suna ɗora ne akan kan raƙumi na sun zo ku lura da wani abu saboda gatan na na aisha ko idan an zo tafiyan fa wasu ne ake samu sai ta shiga cikin wannan darbuka din haudaj idan ta shiga suka rufe ta sai su yi kama kama sai su dora ta akan raƙumi sai a tashi raƙumin in an ɗaure shi to ga sunan sun zo za su ɗauki um, wannan haudaji jinawa suka ɗauke shi suka ɗora shi akan raƙumi wanda nake hawa ba su san cewa na fita in je in biya bukatata ba kun gane ta fita za ta zagaya sun ɗauka cewa tana cikin wannan bukkan suka ɗauki bukkan suka ɗora ta suka ɗora a kan raƙumi wa hum yasabuna anni fihi alhalin suna zaton cewa ina ciki ta ce ba su sani ba wa kuntu jariyatan hadithata sinni ni kuwa yar yarinya ce daman mai karancin shekaru ni ba wani girma ne da ni ba ba da wani nauyi shafal shafal nake dan a lokacin karama ce bari ku ji abin tausayi da ya faru malama na manta na shigar da na shigar da kisar da annabi ya kwanta a jikinta yana bacci wanda ba anan take ba ai afuwa a nan gurin abin da ya faru shine wato wato ta fita ta je ta nemi biyar bukatarta sai suka ɗauka tana nan cikin wannan bukan suka ɗauki bukan suka ɗora akan raƙumi suka tashi raƙumi suka kora shi ashe sun yi mantuwa babbar mantuwa sun bar aisha kam a can gefe ta ce suka tashi raƙumin ya aka ya aka Allah ya taimake ni hannaje na je na samu sarƙata bayan an yi nisa na dawo masauki na inda na bar raƙumina ban ga kowa ba in na kwalla kira ba wanda zai ji ni ba mutum ba dan adam duk an tafi har su annabi gaba ɗaya an tafi saboda gaba ɗaya an ɗauka cewa ina cikin wannan bukkan ta ce na tsaya na yi shiru na rasa me yake damu na nufaci wurin zamana na ce bari in koma in je in zauna a wurin watakila in sun tuno da ni sa dawo su neme ni a wannan wurin fayarji'una ilayya to wannan yana nuna cewa ke ko da wani wuri mutum ya je ya bata mota ta tafi ta bashi ko aka shiga wani daji ko na abu ya faru to kada mutum ya yi gaggawan barin wurin ya zauna a nan ɗin inda aka tafi aka bashi in dai ba haɗari ba ne da wurin saboda idan an zo nema sai a same shi a wannan wurin shikenan suka yi ta tafiya har sai da suka je wani wuri masauki ba su tuno da ni ba ni kuma na dawo na zauna a wannan wuri kawai sai bacci ya ɗauke ni to yarinya ce ƙarama kawai sai gengedi ya ɗauke ta kawai sai ta kwanta ta kama bacci akwai wani mutum da ake ce da shi sufwan safwan ibn al-mu'attil as-sulami az-zakawani safwan ibn mu'attil as-sulami az-zakawani to shi dama mutum ne da in an yi tafiya baya wucewa gaba baya tsayawa tsaki a can karshe yake tafiya shine in an yi mantuwa yake ɗauko abun mantuwa ko sun jefar da wani abu ku duba hikima da sabon annabi suke da shi ta ce wallahi ya yi tafiya mai nisa sai asubahi ta yi masa a wannan wurin da aka manta ni yana zuwa daidai wurin sai ya ga alamar wani duhun wani bakin abu yana kwance to daman ya san ni tun ina yarinya kafin ma a saukar da hijabi yana ganowa tudun alamar mutum ɗin kawai sai a ransa ya ji cewa gaskiya wannan aisha ce ku duba basira ta wannan mutumin ta ce yana hango ne kawai sai na ji yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce ni dai kawai inna lillahi nan nasa nema na ji ya tashe ni daga bacci bari ku ji abin mamaki ta ce ina farkawa sai na lullube fuskata ashe suna sa niƙabi ashe suna lullube fuskokinsu ke kuma kina nan ana yaudara ki 'yan duniya suna yaudara ki suna gaya miki cewa takurawa kai ne to saka niƙabi lullube fuska sifar matan annabi ne saka niƙabi rufe fuska sifar matan sabon manzan Allah ne kuma kamala ne ga mace duk da cewa ba a ce dole dole bane ba amma dai abu ne mai kyau mutum ya lullube fuskarsa ta ce ina ganinsa ina jin inna lillahi sa sai ne maza maza na lullube fuskata da hijabi na ta ce wallahi wa wallahi ma takallamna bi kalimacin na rantsai da Allah wannan safwan din da yi inna lillahi nan ba mu sake magana da wata kalma ko ɗaya ba wala sami'tu minhu kalimatan ghairar sirja'ihi ban ji wata kalma a bakinsa ba bakinsa ba in banda inna lillahi da yake faɗa yana zuwa bai mun magana ba shikenan ya kwantar da raƙuminsa shi ɗin ya sauka a kan raƙuminsa ya tsugunar da raƙuminsa ni kuma da naga ga yayi haka sai na gane cewa yana so ne in hau shikenan na kama na hau wannan raƙumin shi kenan ya ɗaga raƙumi ya ci gaba da jan raƙumi don Allah ku duba kamewa ku duba sahabbai da suke kamewa ku duba tsare mutuncin matar wani mu yanzu in a wannan zamanin ne kina ganin su a ah, wani ina gajiya kai na ji daɗi wallahi bata ne tafiya akai aka bar ni dan Allah zo ka taimaka mu ina Aisha an samu tarbiyya ba magana da maza shi ma ya samu tarbiyya da mazanmu mu ne na wannan lokacin a yaya aka yi ya gajiya a amma ta ki aka yi subhanallah to yanzu ya za a yi to zuwan dora ki akan raƙumi to zo ki hau yana kama raƙumi yana tafiya to ya gajiya sai a kama hira kuma ya al'amura ya gida to ya al'amura ya daga nan sai a zalmi a shiga wata harka kuma in mutanen wannan zamanin ne wallahi mutumin nan tun da ya dora ta akan raƙumin nan ko magana bai mata ba kuma bai taba jikinta ba ita da kanta ta haura kuma wannan yana nuna wajibi ne maza mu tsare alfarmar matan abokananmu yau a ƙasar nan nawa ne ake samun aboki ya ci amanar aboki ya ci amanar abokinsa akan matarsa ka yi tafiya ka bar wa mutum kudin cefanen matarka ka tafi umra ko ka tafi america ko ka tafi wata kasa ko ka tafi wata jiha mai nisa ba za ka dawo ko za ka je wani course ka samu aminin ka kace ga kudin karyawansu da kudin makarantar yara da komai saboda kai ka barwa matar ta zo ta handame ta cinye ashe wata kurar ka ɗauka ka bawa shi ya cinye kudin ya bar su cikin yunwa ya bar matarka da karban bashi a wajen makota kun ga cin amana ɗaya wani kuma ba kudin zai cinye ba matar zai nema wallahi da daga daga daga turo dan aike yana kawo miki kayan miya da yana siyo miki kaza daga buga masa waya yarinya ba lafiya a zo a kai ta asibiti shikenan me kun ya aiko wani a zo a yi da kansa zai zo daga wannan wasa wasa ya shigo miki gida mai gida baya nan shikenan sai a fara harka sai a fara labari wani ma da kansa yake zuwa ya kawo abubuwan sai ya fara neman matar kuma cin amana a ƙasar nan ba abin da ba a yi wani ya ce min abokinsa amininsa wallahi ya ce ya ci amanarsa akan matar shi ya ce daga irin zuwa gida suna gaisawa ɗin nan shi kun gani gaya muku mutum ya rinka ɗebo abokanai yana kawo su gida wajen matarsa akwai haɗari ba. ba daidai ba ne fa maguzanci ne Allah kuwa in ma za a yi to lalle ta zama cikin hijabi ta lullube jikinta batun ma ta zo ta zauna kuna cin abinci ana hira da ita ba bai taso ba fa da an gaisa ina gajiya lafiya to kara ki tafi ɗakin ki ki je ki sa sakata ki rufe sai mun gama in mun fita kya dawo yace ya aka ya aka yi matan nan kawai ta ga abokin nan na ta jarabta da shi sai ta ji a ranta ta fi son abokin nawa sama da ni kaina ka Allah kiyaye mata Allah sauki yace ya akai sai da ta san yadda ta yi ta saci waya ta ta saci ta ɗauki lambar wayan mutumin nan suna buga waya suna harka sosai ni ban sani ba bini bini sai ta ce dan Allah a kai ta gidan abokina na ce ni kan na kasa gane wannan labarin ni kan ni nake abokantaka da shi ne koke a kai yara su je gidan wani su gaida 'ya'yansu a yi zumunci kai ka ce dan Allah ne daga kai yara in ba su dawo ita za ta je ta ɗauko su ita ma sai ta ce a kai ta za su gaisa kwana biyu shi bai damu ba saboda amininsa ne irin ka ɗauki mata ka kai ta gidan amininka ya aka ya aka ya ce wata rana wallahi ya kai ta unguwa ya ajiye ta a mota cewa zai dawo da yamma karfe kaza ya zo ya ɗauke ta mata da nifaka irin tasu gidansu fata je wallahi na gaya miki sai ta canja kwalliya na yi kwarai da gaske ta cire kwalliya ashe sun yi magana da abokin mijin cewa za ta zo ya iya fita kasuwa ya gyara turakarsa dama akwai kofa ta daban da ake shiga matan nan sadaf sadaf sadaf ta ce uwarta za ta je unguwa nan za ta dawo shikenan suka tafi ta kewaya ta lallaba ta je wurin mutumin nan daga ita sai shi suka yi duk abin da za su yi matan gidansa ba sani ba shi ma mai gida bai sani ba to ka rabu da tonan asiri da Allah ya tona maka asiri dubunka ta cika baka da dabara ya Allah kai mana rufin asiri ubangiji Allah ka raba mu da saba maka ka ba mu ikon mu fi karfin zuciyar mu wajen yi maka sabo dubu ta cika bawan Allah kam sai ya yi maza maza ya dawo lokacin dawowansa bai yi ba kamar ya ce zai zo karfe biyar sai ya dawo tun karfe uku ya zo ya tarar da bata nan ya ce a ina wance uwa ta ce to ta dan je unguwa ne ce wace unguwa kuma bayan nan da na kawo ta ai ba mu yi zamu za ta je wani gida ba ce a a a nan gidan abokinka ta je sai ya ce to sai jikin sai ba shi ya yi maza ya tafi gidan abokin yana zuwa ya samu ta fita amma da ya zo Allah ya taimake shi sai abokin ya shigar da shi falansa yana shigar da shi falansa sai ya ga ɗan kwalinta ta manta shi an yi harka har an manta ɗan kwali saboda Allah ya sawaye yaya aka yi a rarama to kayan rashin gaskiya yu ta ɗauki hijabi ko ta ɗauki mayafi ta manta ɗan kwali sai ga ɗan kwalin matar akan kujera me shi wancan abokin yana ganin wannan ɗin ne shigo ina gajiya lafiya sai maza da babbar rigarsa sai maza ya rufe ya kokari lafiya sai dan cusa shi a karkashin sa yace yace banzan bazara bai san na gane ba yace haka na zauna cikin bakin ciki muna gaisawa hankali na ma baya wurin a to dole ya san dan kwalin tunda shi ya siyo shi yaya aka yi koma gida sai ya same ta da wata kwalliyar ta daban ta mayar da kayan da ba wannan dan kwalin ba to sauran labarin kuma iya nan ya kamata ku ji ba zan karisa sauran ba yawwa me yasa na gaya muku wannan ashe mata suna ha'intan mazajensu kuma wannan abun ya fi faruwa ga ƙananan 'yan mata ni ba da dattawa nake ba da tsofaffi ba yaran zamanin nan 'yan matan indomi yaran zamanin nan 'yan kyalkyalin bakin titi yaran zamani masu caba kwalliya su ɗauki hoton suna yadawa a facebook da whatsapp tana matar aure tana cewa a duba a samun albarka a duba ni'imar da Allah imin min inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka tsare mana ƴaƴanmu ya Allah ya Allah ya Allah ka jawo mana da hankalin ƴaƴanmu musamman mata su gane hadarin wannan rayuwar to haka kuma idan idan aka yi yarinta ta banza to tsohon ma a banza zai kare yanzu jiya nan aka turo mun a wayata dan ba mu da projector ne da na nuna muku wani abun kunya abun bakin ciki wallahi wata tsohuwa ne ina jin duk gurin nan ba wanda ya kai ta tsufa a iya dai tsammani na an bar da yau suka buye mun bangar su ba duk kudin nan a matsayin ta mai ku sa ba kusa ba bakin ta ko hakuri ba mu an zo gidan biki irin an kunna kidan nan rawa tsohuwan nan rawa fa sosai haka ala ta karkaɗe ce kai wallahi tallahi rawa ba da wani ruku'i ruku'i ba wallahi ana ta tafi ana hajiya wance tana rawa sosai rawa in ta yi dariya sai ki ga bakin wawulo ba komai a ciki na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil har da jefa kafa a jefa kafa da ayi na ce la ilaha illallah <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dariya ake ta dariya ana ta masu inna lillahi suna inna lillahi ni dai tunda nake tunda nake wallahi ni ban taba ga tashi hankali irin wannan ba na fitar da na fitar da abin nake nuna wa yara na yan kanana na ce to kun ga wannan masifa kenan wannan bala'i ke wannan tsohuwa yau mai jikokinta za su ce wannan tsohuwa yau mai 'ya'yanta za su ce a gidan biki fa ana ɗaukanta a waya an kunna rediyo irin kodan nan disko sosai tsohuwa ta miƙe tana ta ɗaukan shoki Allah tawaye Allah gyara mana halinmu nana aisha take cewa bai yi magana da ni ba bai ce mun komai ba ku rike wannan kalmar za ta mana amfani nan gaba saboda yadda za a faɗa da makircin da za a yi ya kama abin hawa yana ta ja muna ta tafiya muna ta tafiya ta ce gaskiya ta dalilin wannan abin da ya faru fa halaka man halaka wasu sun halaka sun tsoma baki sun faɗi maganganu na ƙarya da sharri a kaina babban wanda ya ɗauki nauyin yaɗa sharrin nan shine abdullahi ibn ubai ibn salul ya kama yaɗawa an tafi malama an isa madina sai aka duba raƙumin aisha aka gaba komai a ciki aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una subhanallahi yau an yi mantuwa munafukai kuma daga nan sai suka ɗauki suka yi taking advantage suka ɗauki wannan damar shi wannan da na gaya muku Abdullahi bin Ubay ibn Salul shine shugaban munafukai gaba ɗaya na duniya kawai sai ya samu ƴan uwansa munafukai yake cewa to shikenan nana aisha kan ta je ta tsaya wani ya ware ta ya je ya ɗauke ta ya yi kaza da ita nana aisha take cewa garin madina ya cika da gulmata ya je ya yi ta yawa ya yaɗawa al'ifk shi ne ƙaryar mutane wannan ya ɗauka ya yada wannan ya ɗauka ya yada ta ce akwai wasu mutanen kirki wanda su ma tsautsayi santsi ya ɗebe sun shiga ciki akwai hassan bin sabit wannan mawaƙin annabi mai yi wa annabi waƙa ɗin nan akwai misbah ibnu uzaza shi wannan yaro ne uwarsa ma mai yi wa na aisha aiki ne shi kuma a gidan abubakar yake karban tuwon da yake ci akwai hamna bintu jahsh hamnatu akwai hanna fa ba hanna ba sunan biyu ne ku riƙe akwai hannatu akwai hamnatu mu yawanci mu a hausa nan mun fi sa hannatu amma ba mu fiye sa hamnatu ba ita wannan hamnatu bintu jahash wato kanwar matar annabi ne sallallahu alaihi wasallam mai suna zainab bintu jahash wani zai iya mamaki ya ce wai me ya faru ita kuma ya shigar da ita kenan ita kanwar kishiyar nana aisha ce aisha ta ce wai yi wa kishi tana taya yar uwarta kishi ne ita ma ta shiga yaɗa zancen ta ce aka ambata mu wasu mutane daban wadda ban san su ba ita wannan hamna din dukansu da mista da hassan duk sai da aka musu bulali aka zazzane su saboda sun yi kazafi ta ce amma shugaban yada wannan shari shine abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafukai a'a na Aisha take cewa urwa yake cewa gashi an ambaci an su Hassan bin Sabit amma ita na Aisha ba ta so ta ji an soki Hassan saboda mutumin kirki ne a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tace Hassanu Hassanu da yau annabi waka yake cewa fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqa'u wanda yake bawa annabi kariya kafirai suna zagin manzon Allah shine vocal fason na annabi mai buɗe baki ya yi magana ya mai da martani ya ce da babana da mahaifiyata da mutunci na da babana da mahaifin shi da mutunci na gaba ɗaya na miƙa su gaba ɗaya don in ba wa annabi kariyar mutuncinsa li'irdi muhammadin minkum wiqa'u na na isha ce sai ga mun iso madina ta ce saboda bala'in zancen nan da aka yada kawai ciwo ya kama da rashin lafiya an shigo da ni gashi wannan mutumin yana jaye da ni a raƙumi sai mutane suka ce a shi kenan abin ake faɗa ya tabbata shi kenan zance ya tabbata ta ce na rasa abin da ke mun daɗi a duniyan nan ta ce kawai ciwo ya buge ni ta ce wallahi wata guda ne cur a kwance kuma watan nan guda ana ta fayaɗa maganan nan maƙaryata suna yaɗa ƙarya ta ce kuma annabi ya yi shiru bai ce nin kin yi ko baki ba bai yi hudu ba ya ce ba haka bane ba kuma Allah bai saukar da wahayi ya wanke ni ya ce ba haka bane ba gari ya ɗauki ɗumi annabi shi kansa ya rasa inda zai sa kansa ta ce to ba ma wannan ne ni ya dame ni ba wallahi ciwon da ya kama ni ba shi ya dame ni ba kawai sai naga manzon Allah ya canja mun sai naga irin tausasa mun da yake yi wasa da ni da yake yi barkwanci da muke yi da shi sakin fuska da yake mun kawai sai naga kawai sai naga ya turbine mun fuska ya canja mun nace na shiga uku kadda ya yadda ta ce na rasa inda zan sa kaina dan na'ima da nake samu a wajen annabi da farantawa ko da ma ana ta yadawa inda zai zo ɗaki na ya dan yaye min cewa ya gaya mun magana mai ɗan daɗi a sirrance ai na dan samu sauki ta ce babu ta ce annabi da in ya shigo ɗaki na zama yake mu yi wasa da dariya ko ba ranar girki na ba ta ce wallahi yau ya kai ga idan ya zo labule yake dagawa haka kawai sai ce ya yaye labulen ɗaki na sai ya leko da kansa ya ce kai fatikun kuna lafiya da zai ce ma kina lafiya ba cewa zai kuna nan kalau lafiya kalau sai ya gaba abba ke dai matar aure ne kin san yadda mace take da mijinta tib da taya ki ga in mijinki ya dan ɗauke miki kafar batir na kwana ɗaya ya kike shiga kika rasa kansa damuwar da ke shiga ballantana irin aisha da annabi ta ce haka zai zo ya gaishe mu kawai ya wuce ta ce wannan ma bai isa ba wata rana mun fita kewayawa zagayawa na gaya muku a karatu cewa babu banɗakuna da ko muna tafiya sai wata mata da take min hidima mai suna ummu Mista, wannan matar wanda na ce muku ita ce mahaifiyar wannan Mista da ya yada zancen yana ya cikin wanda suka yi ta yada zancen shi mutumin kirki ne yaron gidan abubakar ne yaron gidan su aisha ne to mahaifiyarsa kuma tana hannun na aisha kamar bai wata ce mai mata aiki misali ta ce muna cikin tafiya kawai mun je za mu ɗan kewaya mu samu biyan bukata daman ba ma fita sai da daddare wa zalika qabla an nattakhidal kunufa a lokacin ba a giggina mana banɗakuna ba min buyutina a gidajenmu wa amruna amrul arabil uwali al'amarinmu al'amari ne irin na larabawan farko fil bariyyati suna fita kawai bayan gida su je su biya bukatar su ta ce mu muna ganin yin banɗaki a gida a wancan lokacin ƙazanta ne yaya za ka yi ka zo ka yi banɗaki a gida wari ya dame ka ka fita waje kawai ka je ka biya ka. kin ga tunanin su kuma a da mu kuma yanzu zamani ya zo ya mai da shi shine kwalliya a kyankyara ɗaki a cikin ɗakin sai a zo a yi banɗaki gidan ajiyar kashi a karmakumullah kuma wai wannan wai ɗin shine burgewa ɗaki iya ganin ɗaki sai a ce a ai ɗakin ma ba self content ba ne self content content ban ɗaki ɗaki mai ɗaki ban ɗaki a ciki kuma ban ɗakin nan fa gidan aljanu ne ban duk inda ban ɗaki yake akwai aljanu a ciki kenan shaidanu kuma kenan ka jawo aljanu shaidanu a cikin ɗakin kwanciyarka mu yanzu gida nan ma in mata ma za ta ba da shawara mai gidanta zai gini ma sai a ce ita self content take so to su a zamanin da su suna ga ma sai content ba ma a gina banɗaki a cikin gida a tsakar gida ma a je ana biyan bukata ma su suna gani yaya za a jawo kazanta cikin gida sai dai a bayan gida a bayan gida haka suka rayuwar su lami lafiya mu ko yau muka ce ba mu yadda ba in aka je tsautsayi yasa babu ruwa akwai damuwa ba za ki iya shiga ban ɗaki ba ki biya bukata saboda ba ruwa in ku aka je aka tafka shi to ɗakin nan ba zai zaunu ba sai dai ka ga ana kunne kunnen turare na ƙarya saboda ana so a kori wani abu ne kun takura wa kanku to gwanda gwanda ma na ƙauye da ɗan dama dama ba fa hanawa ne ba ni ma ɗaki na haka yake yawwa ai gaskiya ne amma dai wannan shine hikimar da ta sa su a can da haka suke yi mu kuma yanzu zamani turawa suka kawo mana muka ce shine ya fi daɗi sai mu je mu tai in shi ya fi mana daɗin amma dai a tsananta addu'a kan ta ce ya aka yi sai wannan ita ummu eh, mistah sai ta yi tuntube ita ummu mistah ɗin nan ta ce ita ce yar gidan abiruhum ibn al-muttalib ibn abdumanaf suna dangantaka mahaifiyarta ita ce bintu sakar ibnu amir a innar sayyidina abubakar ne mahaifiyarta kamar dai suna dan dangantaka shi shine mista ibnu usasa ibnu abbad ibnu muttalib muna cikin tafiya muna dawa bayan mun gama biyan bukatar mu sai wannan umar mista sai ta yi tuntuɓe ta taka zaninta sai ta yi tuntuɓe tana tashi sai ta ce Allah dai wadar mista ta tuno maganganun da ake yadawa a gari kuma ta tuna ɗanta yana ce masu sukan na Aisha ta ce mista dai ya shiga uku sai na Aisha sai ta jiyo ta ta ce ke me ya haɗa ki da zagin wannan yaro bawan Allah mutumin da ya je yakin badar ta ce <laughs> ke dai ke shiru kawai ke yanzu ba ki ji labarin wannan yaron yana cikin waɗanda suke yaɗa sharri a gari a kanki ba sina na shatsha? Ah, me ake faɗa ta ce a ah, baki ma san cewa maganan nan ba nan ta tsaya ba ta ma yaɗu a gari yanzu ana nan ana ta tallanki a gari ta ce yanzu ni ɗin zuwa ake a gari ana ta faɗan abin da ake faɗa bayan wannan abin da ya dame ni na Aisha ta ce wallahi fazdattu maradan ala maradi sai rashin lafiya ya dada karuwa akan rashin lafiyan da ya same ni da wata guda sai na ji yanzu ciwo ne ma ya rabke ni daga nan malamai suke faɗa kamar da Hafiz Ibn Hajar yake faɗa Allah masa rahama ce wannan yana nuna cewa bai halatta ba mara lafiya a rika gaya masa magana da za ta yi mai da hankali ku riƙe wannan a ka'ida don Allah idan mai gidanki ba lafiya ki daina gaya mai magana ta da hankali idan kai ma in mata ba ta da lafiya ka daina gaya mata abin da zai tashi hankalinta idan ɗanki ba lafiya kar a gaya mai abin da zai tada hankalinsa kawa ba lafiya a daina gaya mata labarin tada hankali yanzu ga nana Aisha ummu Musta ta gaya mata wannan labari tace ciwo ba sai daɗa karuwa ba ba fa sai hawan jini kadai ba shi mai hawan jini kan hadarin in ma za ka zo ka rinka gaya mai abin tada hankali to zai iya kashe shi ma dan wata ran idan aka gaya mai magana injinin ya buga sai dai ya faɗi to shi yasa ko an ji labari ɓoyewa ake ba a faɗa ta ce na dawo gida wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo inda nake ya mun sallama sai ya sake min irin abin da ya da ya ce kai fati kuma yaya kuke ta ce ni fa naga abun nan ba zan iya haƙura ba kawai da ya zo sai na ce masa ya rasulallah ka bani izini zan tafi gidanmu yana gaya mata tana gaya masa ya ce bismillah ki tafi a'a yi haƙuri kar ki tafi bari mu ga mai Allah zai yi a'a to annabi shi kansa yana cikin damuwa ya ce ki tafi ta ce zan je wajen iyayena babana da mamana ni zan zo in je in tabbatar da labarin nan in ji iyaye su da suka ji labarin su ma ba su zo suka mun magana ba wai me aka ci me aka sha me ya faru ne tace annabi ya ce in tafi gida gani nan na isa gida tace ina zuwa cikin hawaye da kuka kawai na faɗi kan mahaifiyata na ce ya ummata ya mamana ya mamana me mutane ne suke faɗa a kaina a wannan gari yau a madina mahaifiyar na na aisha sai ta ce mata ta mata magana irin ta dattawa wanda ya kamata ki koya ke uwa idan yarki ta zo da tashin hankali ta zo da kuka karke ma ki ce wayyo Allah min kan mi wani min ma dai hadda kan nawa dini kan wallahi kaza kaza ku je ku toye gaba ɗaya ku ta ihu karki haka a'a tana zuwa ta ce tana kuka tana zubar da hawaye ta ce mata me ya faru ne sai ita ummu ruman ta ce wa nana aisha ya bunayya ya ke yar ƴaƴata hawwini alayki ki bi a hankali fa wallahi na rantse miki da Allah la qallama kanat imra'atun qattu wadi'atan 'inda rajulin yuhibbuha laha dara'iru illa kassarna 'alayha na rantse miki da Allah ki haƙuri duk matar da mai ta samu matsayi irin naki duk macen da take da matsayi a wajen mijinta mijinta yana santa kuma tana da kishiyoyi to dole fa ta samun maganganu na ɓatanci da gulma daga ɓangaren kishiyoyinta yanzu anan mai ta yi ita maman na na aisha sai ta juyar da abun don ta sauƙaƙa wa na na aisha ta ce ke da Allah kishin kishiyoyi ne dai da Allah ashe kishiyoyi suna iya ƙulle-ƙulle ashe kishiyarka za ta iya kulla ma sharri a bata sunanka a gari ita na Aisha ta san tana da matsayi a wajen annabi ta san tana da daraja annabi yana matukar son kuma tana da kishiyoyi sai ita mahaifiyar ba wai dan tana da garanti tabbas cewa kishiyoyin Aisha suka mata ba fa a'a dan ta sauƙaƙa mata yanayin ta ce ke da Allah ke haƙuri ba wani abu bane abu zai wuce maganganun kishiyoyi ne da Allah na Aisha ta ce subhanallah awala awala kad tahaddatha an-nasu bi hadha yanzu mutane suna yadawa a gari wai ni nayi zina na Aisha ta ce sai yanzu na fara wani sabon kuka kuma fa bakaitu tilka al hatta asbatu wannan dare da naje gidan mu mahaifiyata ta ta gaya mu wannan magana wallahi kwana na ina kuka har sai da gari ya waye ban yi kwalli da bacci ba hawaye ne yake ta zuba har sai da ya kare karkam hawayen ta ce na wayi gari ina kuka ta ce ina gidanmu ban samu amsa mai daɗi ba sai na ji labarin annabi ya kira aliyu bin abi talib ya kira usama ibn zaid lokacin wahayi ya ƙi zuwa ba wahayi Allah ne kadai zai iya warware wannan abin sai annabi ya fara neman shawara akan sha'ani na ya kira Aliyu ya kira Zaid bin Sabit Usama ibn Zaid yana tambayar su yana neman shawarar su akan zai sake ni kaf wannan zance yayi muni wannan zance bai yi daɗi ba yau ga annabi yana neman shawara zai sallami Aisha jiya ɗazu ɗin nan muka yi karatu da ke muka ce a duniya an tambaye shi wa ka so ya ce aisha ki ji da kyau ki mai da hankali wallahi yanayi yana iya canjawa duk yadda mijinki yake son ki ko wallahi idan wani abu ya zo ya tukwaikwayo ya je ya dawo zai iya rabuwa da ke karki yadda ki saki jiki ki ce a'a ai mu mun kama gida ai na riga na rike shi ai yanda wani yake so na ba zai iya rabuwa da ni ba a a a a a a karki yaudari kanki yau ga annabi san da yake yi wa Aisha labari ne ya zo miki baki saki kwatan sama mijinki baya miki ki dauki darasi ki lallaba kayanki ki bi fasannu kar ki je ki yanka wata tsiyar da za a zo a samu matsala fa to nana Aisha ce to amma dai shi Usama kam ya ba wa annabi shawara dangane da abin da ya sani ya ce ya rasulallah ni dai na san iyalin kalami lafiya ba ta da matsala Aisha ni dai iya abin da na sani kenan kubutacciyar mace ce katangantacciya kamammiya ni ban san wani abu ba ya ce ya rasulallah. ka rike iyalinka ka zauna da ita wala na'lamu illa khairan ba abin da muka sani akan ta in ba alheri ba kin ji amsar usama ko aliyu fa to daman tsakanin aliyu da aisha sai dai haƙuri abin sai a hankali kin san yawanci tsakanin kanin miji da mata sai a hankali ta ce amma aliyu ga abin da sayyidina aliyu ya ga annabi ba wani dogon turanci annabi yana neman shawararsa a matsayinsa na dan uwansa kuma danginsa dan babbansa kaninsa kuma sirikinsa wanda shi ya bashi yarsa yace ya rasulullah lam yudayyiq Allah alayka ya manzon Allah Allah fa bai kuntata maka ba wan nisa'u siwaha kathir mata ba Aisha ba suna da yawa a Madina yaya zaka takura wa kanka akan Aisha yace wasalil jariya tambayi wannan yarinyar ga ta nan yar karama za ta baka labari akan Aisha kishi ya zaka takura kanka ka matsantawa kanka tunda abin nan ya je ya dawo wannan amsa da Aliyu ya bawa manzon Allah Aisha bata ji dadin ta ba tace yanzu abin da za a yi min kenan maimakon ma ya wanke ni ya beni ya ce kaza kaza shi kawai Aliyu tunda bai da wani jawabi a wajensa bai da wani abin da zai ce cewa ya manzo Allah dan me zaka takura kanka kamar yanzu misali mutum ya zo yana neman shawara ne mutum zai sake matarsa ko ya ci gaba da rike ka ce haba kai da Allah zaka takura kanka ga mata da yawa a gari me yake nufin ga mata da yawa a gari Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu kariya ki nutsu ki san waye naki ki san waye ba naki ba to yanzu sai aka zo za a tambayi wata yarinya baiwa a gidan tana na aisha mai suna barira ga amsar da usama ya bayar ga amsar da aliyu ya bayar abu ya gagara an dawo kan yarinya yan ɗakin ashe akwai abin da zai je ya dawo a tambayi yarinya yan ɗakinki ki mai miki shara mai miki wanke-wanke don waɗannan yaran yan sa ido ne suna kula ƙwarai kuwa mai gida yana samun labari sosai daga wajen yar aiki in baki sani ba yau in karanta miki dalla dalla kin gan mu nan mu maza ba garanti ai kwarai da gaske da wani abu ya rikice wallahi za iya neman labari a wajen direban ki da wani abu ya rikice zamu iya neman labari a wajen almajirin gidanki da yake miki aike idan ta kai ta kawo ba mamaki ki ga mai gidanku ya je gidan yar aikinki da mota ya yi fakin ya ce a kira ta a gefe da Allah ya yaya labarin wance wance suwa suke zuwa gidanta yaya ina take zuwa bayan mana nan tana zuwa unguwa to ita ku ga me ba ta albashi ya zo ba dole ta faɗi gaskiya ba abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana gobe za mu tashi akan labarin barira ita kuma da aka tambaye ta me ta ce wa Aisha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin na'am na tambayoyi